وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة الكرام اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فإن من اتقى الله وقاه ومن صار على نهجه نجاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اعلموا يا إخوة الإيمان أن منن الله علينا لا تحصى وآلائه عديدة لا تستقصى وهي لا تزال تتوالى على العباد في كل زمان وأوان ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يفيض علينا من أنواع الخيرات والبركات والإحسان ما يزكينا به ويطهر قلوبنا من الذنوب والخطايا والأجرام اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان اللهم لك الحمد على ملة الإيمان والتوحيد يا أمة الإسلام جعل الله لكم مواسم عظيمة تكثر فيها الطاعات وتقال فيها العثرات وتغفر فيها الزلات وتضاعف فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات والبركات وتعظم فيها الهبات وإن من أجل هذه المواسم شهر رمضان المبارك قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنه شهر البركات والخيرات والصيام والقيام والإطعام والرحمة والمغفرة والعز من النار شهر الجود والكرم والبذل والعطاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بمقدم هذا الشهر العظيم وحلول هذا الموسم الكريم ويحثهم فيه على الجد والاجتهاد على تقديم الأعمال الصالحة من النوافل والفرائض والواجبات والمستحبات من صلوات وصدقات وبذل معروف وإحسان وصبر ومصابرة على طاعة الله رب الأرض والسماء ففي المسند للإمام أحمد بسند للإمام أحمد بسند صحيح عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب السعير وتصفد فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغ الخير أقبل ويا باغ الشر أمسك وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمض ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عباد الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بالبركة فهو شهر مبارك حقا لحظاته كلها مباركة وأوقاته كلها مباركة والأعمال الصالحة فيه مباركة وكذلك الجزاء والثواب عنه مبارك يا أمة الإسلام إن من أعظم الخسران والحرمان أن يدرك المرء هذا الشهر الكريم فلا تغفر له ذنوبه ولا تحط فيه خطاياه قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين أخرجه الطبراني بإسناد صحيح يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن عباد الله لقد وصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وصف شهر رمضان بأنه شهر الصبر وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر أخرجه البخاري وفي رواية ابن أبي طالب عند البزار بسند صحيح صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله وتجتمع الثلاثة في الصيام قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أحبتي في الله استعدوا لرمضان قبل أن تلقوه وقدموا بين يديه صيام شعبان تأسيا بنبيكم صلوات ربي وسلامه عليه تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه غير أنه ينهى عن تخصيص النصف الثاني من شعبان بالصيام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الجامع للترمذي بإسناد حسن ولفظه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ويستثنى من هذا من كانت له عادة الصيام كيومي الاثنين والخميس أو من صام أول الأوم أو من صام الشهر من أوله فلا جناح عليه أن يصوم نصفه الثاني والعلم عند الله ولا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين قال صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم متفق عليه قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هذه الآية الكريمة تضمنت إيجاب صيام شهر رمضان من أوله إلى آخره ومعرفة أوله وآخره يتم تتم بأحد أمرين أولا رؤية هلال شهر رمضان وشوال قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له أخرجه البخاري فمن رآه بنفسه أو رآه غيره من المسلمين المؤتمن فقد قامت عليه الحجة أخيرا يثبت دخول رمضان بإتمام شعبان ثلاثين قال صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم يقول da kirarin su وأنت كنت Allah تعالى sarki. Allah ta'ala ya ga manzansa fiyayyen halitta cikamakin annabawa da iyalansa da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suke kyautata aiki suka yi kamanceceniya da su a wurin aiki har Allah ta'ala ya daɗe ƙasarsa ya ‘yan uwana musulmi mu kiyaye Allah ta'ala cikin umarnin da ya mana da hane-hanen da ya mana sai mu rabauta a cikin duniya da lafiya babu shakka ni'imomin da ubangiji maɗaukacin sarki yake ta kwararo mana ba za su iya lissafuwa ba babu shakka kullum wannan ni'imomi kwarara suke gudana suke muna kai kawo ne a cikinsu Allah ta'ala shi ne kadai abin yabo da godiya Allah ta'ala ya keɓance mu da wasu lokuta na alkhairai da albarka da kyautatawa ya ba mu damar a irin waɗannan lokuta mu samu damar tsabtace zukatanmu daga dattin da ya ratayu da ita mu samu damar kyautata alaƙanmu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu shakka yabo da jirari su ƙara tabbata gare shi maɗaukakin sarki ya ɗan uwana musulmi Allah ta'ala ya zafi wasu lokuta ya fifita su a kan sauran lokutan ya sanya waɗannan lokuta ake yawaita ɗa'a a cikinsu kuma yake yawaita ninninka sakamakon waɗannan da'a da aka yi kuma yake gafarta laifuka a yanayi mai matuƙar yawa yake ninninka kuma sakamakon ayyuka na ƙwarai yake sassaukar da rahamomi da albarkatai masu ɗimbin yawa yake ninninka kyautayi da yake wa bayi babu shakka daga cikin wannan mafificen lokuta shi lokacin azumin watan ramadana mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wannan watan da inda yake cewa watan Ramadan shine watan da aka saukar da Al-ƙur'ani. al Alƙur'ani shiriya ne ga mutane kuma dalilai ne hujjoji ne gamsassu da ke tabbatar da cewa daga Allah maɗaukakin sarki yake kuma shiriya ce kuma rarrabewa ce tsakanin gaskiya da bata a watan Ramadan ne aka saukar da al Alƙur'ani mai girma kamar yadda ragowar littattafai ma da suka gabace su suka gabace shi a cikin wannan wata mai alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ya saukar da su watan Ramadan wata ne mai tarin albarka wata ne mai tarin alkhairi wata ne na Allah ta'ala ya shar'anta yin azumi ya shar'anta yin tsayuwar dare wata ne na Allah ta'ala yake yawaita yin jin kai da bayinsa yake yawaita ya yafe musu kurakuransu yake yawaita ‘yanta wuyaye daga wuta wata ne da Allah ta'ala yake cika shi da kyautayi da karamci wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi su yawaita kyauta a junansu su yawaita sadaka a junansu su yawaita su yawaita yada alkhairi a tsakaninsu hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin bishara ga abokansa masu masu albarka yayin da watan Ramadana ya gabato har ma yana yin addu'a yace Allah ta'ala ta ya mana albarka cikin watan mu na Sha'ban kuma Allah ya fadda mu raya mu samu zuwa mu halarci watan Ramadan abu shakka zuwan wannan wata mai albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kwaɗaitar da sahabbansa su daura damara su zage dantse domin su domin su bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala domin su nemi Allah ta'ala ya gafarta musu abubuwan da suka gabatar na kurakurai da ta kittawa ya kasance yana tunatar da su su gabatar da ayyuka na farai tun daga farilla har zuwa ranar da salloli da sadakoki da aikata alkhairi da zage dantse da cewa. da yin cikakken hakuri wurin yi wa Allah madaukakin sarki da'a ya zo a cikin musnad al-imam Ahmad da sanadi mai inganci sai na Anas bin Malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yace na ji wata rana lokacin da aka yi ana gab da watan Ramadan sai na ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wannan watan Ramadan ne yake dab da shigowa a cikin sani Allah ta'ala yake hukku ne kofofin aljanna kuma ya rurrufe kofofin wuta kuma sannan ya ɗaure gararrun shaidanu kuma sannan Allah yana tayar da mai shela ya yi shela yana cewa a cikin kowane dare ya ce kowace rai mai son aikata alkhairi ki gaggauto ki gaggawa ki aikata alkhairi ina wata kuke so ta aikata sharri ki wa kanki nasiha ki sassauta ki yi a hankali ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin Abu Hurairah Allah ta'ala ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya azumin watan Ramadan saboda imani da neman lada Allah ta'ala zai gafarta mai abin da ya gabata na laifinsa kuma duk wanda ya tashi ya sallah cikin watan Ramadan duk wanda ya tashi ya sallah cikin lailatul qadr saboda imani da neman lada to Allah ta'ala zai gafarta mai abin da ya gabata na kurakuransa ya 'yan uwana musulmi idan muka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta watan Ramadana da cewa wata ne mai albarka lokutan sa albarka gare shi dukkan wani bangare na Ramadan albarka yake da ita aikin da aka gabatar cikin watan Ramadan albarka yake da ita ya ku yan uwana musulmi babu shakka yana da cikin babban kyamewa da yin asara mutum Allah ta'ala ya nuna mai wannan lokacin ya raya shi zuwa lokacin Ramadan amma ya yaudari kansa ya kasa yi wa Allah ta'ala da'a ya kasa tsayawa ya yi wata nagarta wadda Allah ta'ala zai yaba masa iyakai mai kurakuransa babu shakka wannan babu asara da ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Jibril alaihi wata rana ya sauko ya ce mu muhammad duk wanda ya ki ɗaya daga cikin suna raye amma kuma ya mutu bai yi aikin da zai shigar da shi aljanna ba sakamakon yi musu da'a to Allah ya nesanta shi ka ce amin annabi sallallahu alaihi wasallam ce amin ya ce muhammad duk wanda ramadan kuma ya mutu amma bai yi aikin da Allah zai yafe mai kurakuransa ba har shi shiga wuta to Allah ya nesanta shi ma'ana Allah ya nesanta shi daga rahmarsa ka ce amin ya ce amin ya ce Muhammad kuma duk wanda aka ambaci sunanka a gabansa amma bai masa salati ba ya mutu ya shiga wuta to Allah ya daɗa nesanta shi da rahmarsa ka ce amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin al-imam al-tabarani ya rawaito wannan hadisin da sanadi mai inganci ya ku yan uwana a wasu hadisan za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta watan Ramadan da watan hakuri da juriya da jajircewa kamar yadda al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin riwayar Abu Huraira radiyallahu anhu yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce watan ko azumtar watan hakuri da kuma azumtar kwanaki guda uku cikin kowane wata wannan daidai yake da azumin rayuwa baki daya al-imam al-bukhari ya rawaito wannan a riwayar ibn ali ibn abi talib a wurin al-bazzar da sanadi mai inganci annabi sallallahu alaihi wasallam yace azumta watan haƙuri da kuma kwanaki guda uku na kowane wata yana tafiyar da dattin zuciya malamai suka ce haƙuri iri uku ne mutum ya yi haƙuri ya yi wa Allah ta'ala da'a cikin umarnin da ya bashi sannan mutum ya yi haƙuri kada ya saba wa Allah ya ki saba wa Allah cikin hana-hanan da Allah ta'ala ya hana shi sannan mutum ya yi haƙuri dangane da hukunce-hukunce masu raɗaɗi masu ɗaci da Allah ta'ala ya tsara wa mutum za su same shi a cikin rayuwarsa malamai suka ce duk jinsin haƙuri guda uku nan ana samun ta a cikin yin azumin watan Ramadan a wani wurin daban Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ladan masu haƙuri ya ce hakika masu haƙuri ana cika musu ladan su ne a ba su ba tare da an lissafa ba ƴan uwana musulmi mu yi tanadi mu yi shiri domin shiga wannan ibada mai girma domin shiga wannan ibada mai alfarma babu laifi ga wanda ya gabatar da azumi na watan sha'ban wannan ya yi daidai da koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na na Aisha radiyallahu anha tace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala azumtar wani wata cikakke ba idan ba watan Ramadan ba kuma ban taba ganin ya yawaita yin azumi a cikin wani wata ba bayan Ramadan sama da watan Sha'ban Imam da Muslim suka rawaito wannan hadisi sai dai malamai sun tafi akan cewa an hana idan har watan Sha'ban ya raba to an hana mutum ya azumci ragowar rabin na biyu da ya yi saura saboda hadisin abu huraira radiyallahu an wanda ya cikin jami'u tirmidhi da sanadi mai inganci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan watan sha'ban ya raba kada ku azumi amma malamai suka ce an yi tokaciya cikin wannan hadisin an keɓance hukuncin wanda dama yana da ɗabi'a ta yin azumi kamar litinin da alhamis babu laifi wannan azumi ne na sababi zai iya yi ba zai fada cikin wancan halin ba ko kuma mutumin da ya azumci farkon watan sha'ban to babu laifi ya azumci ƙarshen watan sha'ban duk da dai cewa bai halatta ba mutum ya rigayi watan ramadan da azumta kwana ɗaya kafin a fara ramadan ko kwana biyu kafin a fara azumin watan ramadan domin hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku rigayi azumin watan ramadan da azumtar azumin kwana ɗaya gabaninsa ko kwana biyu gabaninsa Allah ta'ala yana faɗa a cikin alƙur'ani mai girma duk wanda ya halarci watan ramadan yana cikin ƙoshin lafiya kuma manaunin gida to ya wata ba a gare shi ya azumci watan ramadan malamai suka ce wannan aya tana cikin ayoyi hujjoji na alƙur'ani da suke tabbatar da wajabcin azumtan watan Ramadana daga farkonsa har ƙarshensa matuƙar Allah bai maka uzuri ba suka ce ana iya gane shigan watan Ramadan da fitar watan Ramadan ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu hanya ta farko yayin da aka lissafa yayin da aka ga watan Ramadana ya kama jinjirin watan Ramadana ya kama aka gan shi a wannan lokaci ramadana ya shiga dan haka sai a tashi da azumi shine bayanin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne yace kada ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata ya tsaya sannan kuma kada ku sauke azumi har sai kun ga jinjirin wata na gabansa ya kama sannan ku sauke sai azumi hanya ta biyu kuma idan wancan ba ta yiwu ba sakamakon hadari ko kuma buyan wata duhun gari ko na makamancin haka to sai a cika lissafin watan sha'ban har ya kai kwana talatin sannan kuma sai a tashi da azumi washe gari Allah ta'ala ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu Allah ta'ala ya nuna mana wannan wata mai alkhairi Allah ta'ala ya azurta mu da samun ibada karɓaɓɓiya a cikin wannan wata Allah ta'ala ya sadar da mu ga wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya albarkaci iyayenmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah ka kawo al'ummar musulmi agaji Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka tallafa mana Allah ka agaza mana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma bi rahmatika al-wasi'ati ummana اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولحينا ولحينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اللهم أصلح أوضاعنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارضى برحمتك يا أرحم الراحمين ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون